بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون تفسير على القرآن من جرمى تفسير دياء التعويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتغمده الله برحمته منكوانا أتكين سورة البقرة وندكما منا شاهين أربعين دقيقة inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bayani akan waɗanda sun ka da su bija har suka ɗora cewa na gulfu Allah ya la'ana gare su domin kafirci da sun ka yi duk da waɗannan ana magana akan yahudu yahudu walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum kuma littafin ya zan yana gasgasta abinda a tare da su min at-taurat na at huwa al shine qur'ani wa jawabu lamma ma'zuhun wato ai kafaru bihi sai sun hakarice mishi wa kanu sun zamu min qablu gabanin zakko qur'ani ko kuma gabanin zakko manzon Allah qabla maji'ihi gabanin zakko tai yastaftihuna suna neman samun nasara yantasiruna suna neman samun gudunmuwa alallazi na kafaru ga waɗannan da sun kai kabirci wato da alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suke neman allah shi musu gudunmuwa akan waɗanda sun kai kafirci ya ƙuluna suna cewa Allahun mansurna alaihin bin nabi al-mabusi ahiri zamani a cewa waɗanga maƙiya Allah Allah ka taimake mu a kansu ga annabi wanda aikakken kana wanda za ka aiko ƙarshen zamani au ko kuma yabtahuna alaihim suna neman buɗi a kansu wayu arifunahum suna sanar da su annan nabiyya yub'asu cewa manzo za a aiko shi ne ikhwanihim daga yan uwansu wa qarqaruba zamanu kuma zamani ne ya kusa wasinu hina izin lil mubalaga bi ish'ari bi anna al fa'ila yus'alu zalika an nafsihi wannan ya nuna suna da masaniya ga zako manzon Allah falamma ja'ahum ma arafu amma lokacin da abin nan da sun ka sani min alhaƙi na gaskiya ja'ahu ya zo musu huwa da yasassun nabi shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafaru bihi hasada abin nan da sun ka sani na gaskiya lokacin da zo musu suka kafirce da shi don hasada wa khawfan ala riyasa da kuma tsoron shugabanci wa jawabu lamma dalilin dalilun ala وجوب ula. ولا يمكن أن تكون هي مع جوابها جواب الأولى لوجود الفاعل فيها بيوا بما أنسى مفاعل فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به ولما لم لا يجابوا بالفاعل عند أكثرهم لوكسين دي زم بس أمسى وجن جوابي دفاعوا بقى goma yawan yurwa anna yahudiyan kabiran an ruwaito anna cewa hudiyawa wani daga cikinsu kabiran mallami kanu yuqatilu nuna gadafana sun zan suna yakin gaɗafanawa fa'izal ta kau in sun ka haɗu da au bi hadhihi du'a sai su yi addu'a da wannan addu'a Allahumma inna nas'aluka bi haƙƙi Muhammadin nabiyil ummiyil a aw'atana an tukhrijahu lana fi akhir zamani an tansurna alaihi wannan shi addu'a yahudu in sun ka haɗu da su daga ɗafana wurin ma'araka sai ce Allahumma ya Allah inna nas'aluka mu muna roƙonka bi haƙƙi muhammadin da alhorma annabi muhammadu annabiyul ummiyu annabi ba uwa Allah zai wa'ata na an tukuri da wanda kai mana alƙawarin za ka yi suwa lana fi akhir zamani karshen zamani an Allah ka mu akan da sai wannan addu'a wuzu mu garba na sai garba na tarosa ma'ana sai a wace su jama'a ba iya kai yadda da abin ba kenan to amma abin abinka na ba hude ya san gaskiya amma ya kiya kwalan ma isa muhammadu lokacin da an ka aiko annabi muhammadu kafa rubi sai suna ce mishi wa waka ala yahudul madinati ya auku ga hudiyawan madina na hawa haza irin wannan ma ausi ta da ausawa wa hazaraja hadaraj kai falamatullahi tsinewar Allah ta tabbata alal kafirin akan kafirai ai alaihim akan wa utiya aka zo bi muzharin da lamiri zahiri lidilalata ala annahum lu'inu bisa ga cewa su an tsine su lukubrin don kafircin su bisa mashtarau nisa masharau Bisa masyarakat Bihi An Yakubu Ima hmm. Amfusahum بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله wanda ya ɗauki abin da daidai ya baddala da abin da abba daidai ba kamar ya sai ɓata da shirya to masarau da sun ka sai suwa bihi da shi ai saba bihi don shi sun kase da an fusa mukanunsu ai har zahara bonta mina sawabi na lada to bisa ya yi muni wa ma nakiratun bi ma'ana shay'an ma nakirata tana da ma'ana shay tamyizul fa'ilu bi isa huwa fi'lun ghayr mutasarrifin mawdu'un lizanni an azata don zanni ka ni'ima kamar ni'ima fil madahi wal maqsus bil zanni amma abin da ake bance da zargi an yakuru ay kubrahun kafircin su bima anzalallahu ga abinda Allah ya jissuwa min alqur'ani alqur'ani don zalunci maqulun lahu li yakfur دون الشرع للفصل أي طلبا لما ليس لهم don nema abin da ba a su da shi ga hannu wa hasadan da hasada ala an yi nazilan lahu bisa ga cewa Allah ya jissuwa bita shididi linafi'in wa amirin wal yuna. وتخفيف الابن كثير وابي امر don suna hasa da Allah ya ji suwa min faralihi alkhairi ne alwahayi wahayi alaman ya sha bisa ga wanda ya so lil risalati ga manzanci wal da littahi ya ji da manzanta ya ji da littahi min ibadihi daga bayansa kenan bawansa Allah ji sa mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama li'annahum hasaduhu don sun yi hasa da manzon Allah a ah? wai lima lam yakun min don dami bai zan cikin su ba wa kana min al-arab zan cikin larabawa wa kaza isa haka nan annabi isa li'annahum hasaduhu don sun yi hasada tai wa kabaru bihi sun kayarce mai bagayan don zalunci wallahu Allah kattafa da Allah ya yi alghairi alaihi gare shi ba'u sun dawo daga dabin da hushi ya kubar da kabirkin su bi ma anzala ga abin da Allah jisuwa wa tankilin ta'zimi ba'u bi gadabin ala gadabin sun dawo da hushi bisa ga hushi isa kowane sun ka cancanta min kabda ne haka don mi bisa da yi taurata Allah ya jidda a taura gare su amma sun tozarta ta wal kubru da kafirci bi isa wani kaule qawlihim da zancen su uzairun lillahi kuma Allah ya wushi da su domin wa ibadatul ijili sun bauta ma ɗansa. wa bi gadabin da kuma wani hushi halun wa ala gadabin sifatun lahu ai in qalabu maghduba alaihi sun juyo amma ko da sun kazo sun taba taba da hushin Allah azabun muhinu azaba ma'abuciya walakanci walil kafirina ta tabbata da kafin rai zu ihanatin ma'abuciya walakanci yuradu bihi izlalahu ana nuhin shi kaskasta su بخلاف عذاب العاصي سبحانه azaban mai laihi wata adibun lahu wannan kan ladabtawa na gare shi wanda ya kazzi an kai mai bulala ko wanda ya zina an kai mai bulala ko wanda ya fata an ka kace mai hannu wannan azabat to ta adibun lahu kuma wa duhurafin tsalkakewa na gare shi to amma su waɗanda taku azaba sai an tai can sama da haka azabu muhinun ta tabbatar musu Allah tsare mu kuma ga illa su ta gaba وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ wato al'ada wanda bai yarda da gaskiya ba yan an ce mai eh, imani sai ce ai da ba yana da shi yahudawa an kira zuwa ga imani sun ce ai da ma su masu imani na wai za qila lahum yan an ce gare su aminu bima Allah ku yi imani da abin da Allah ya jissuwa na Qur'ani wa gairihi da wani sa qalu sai su ce ai muwa numinu bima unzila alaina muna mun yi imani da abin da anka saukar gare mu shine a taura Allah madaukakin sarki yace ƙarya su kai wa yakfuruna ala hali kuma duk da suka ga magana suna ta kahirci alwawu lil hali ai qalu zalika wal halu annahum yakfuruna sun ce su yi imani amma ƙarya ta kahirci dai su kai da mi suka kare bi ma wara'ahu ga abin da ba qur'ani ba siwaf waninsa au aw ba'dahu ko ko bayanai min alqur'ani wa ghairihi wa hamzatu wara'a badalun min ya'i li'annahu fil asli masdaru wara'ahu ay akhfafu ana ce mai akhfafu wara'a ana ce mai boyewa sun maju'ila sannan an ka sa wara a zarfan yubahu ila alfa'il fa yuradu bihi ma yutawara bihi abinda ake bidini da shi abinda ake ruhewa shine wara huwa halfu sa. wa ila maf'ulin fa yuradu bihi ma yuwarihi abin da ya iya mai kira ko damu abin da a gabansa wani zalika ka min al-addad don haka an kire diga su daga cikin al'adad wajen malaman na hau huwal haqq alhali shi qur'ani gaskiya na musaddiqun abin da ta sa halu saniya da manu wato abin kara wanda ya kumsa raddi maqalatin raddi ga magana da sun kai fa innahum lamma kafaru bima yuwafiqu tawrata domin suwa lokacin suwa kafirce ga abin da ya daidai da tawa ai kafa rubi biha sun ka kima taura qur'ani bai daidai da ta ba to sun ka yarce mu qur'ani to ina magana ya dada taura babu don haka qur'ani musaddiqan lima ma'ahum qul lahum ka ce gare su ka cike su in kun ce ku yi imani dama kuwa to wani mata tununa don me kuke ta kashi domin ba su bagi ba duk wanda ya kashe ba annabi inda an kai to yana ya kashe malami ba wa'azi yau to waɗanda annan suna kashin malamai masu wa'azi yan uwansu na wale ma taqtuluna ran qur'ani amfani da mudaji don kuka yi karkashe ai tun kuwa kashi biya Allah annabawa Allah min qablu gabanin ƙura'ani min kunce kun imani da taura ai ko da ko da qur'ani ji da kun imani in kuntum da bi taura in kun zo kuma su imani da taura to don mai ko haka ce annabawan Allah wa Hitun, haƙiƙa an hane su fiya a cikin attaura, an katalin da kashin su jama'a muna tare da kuwa to ku dubi magana ga duka wal khidabu lil mawjudin fi zamanin biyina? hidabin da ana yi daga waɗanda an ka samu zamanin manzon Allah annabinmu bima fa aba'u ga abinda uwayen sun ka aikata don ni aka yi a kan aikin kakanninsu alhali su yanzu ba su sun kai ba rida lahon bihi don sun yarda da shi rida bil kufri kufur sumtu ridan at da ridan yadda da kahirci kahirci ga an yi abu ba daidai ba ka kyale ka yarda a yi abin da ba daidai ka ce ya daidai to ɗaya hake da wanda ya shi in ka sawa ba ƙila an ce ƙatalu fi yomin wahidin sun kashe yini ɗaya yini guda sun kashe salasu mai ati nabiyan annabi ɗari uku shi bai taimaka da nan bai taimaka da waɗanda da ka yaƙin mutanen Allah a ƙudus ai suna waɗanda da ka bin malamai masu wa'azu suna kashi suna masu kulla malamai masu kira ga addini sharri sura, bai hude ba sai wani mutum ba wallahi ko ga akwai bai hude riga a can a hada rawani ya dar mama wallahi bai hude na wallahi bai hude na to ci gaba qadi جاء Isar su bata kare ba ta ci gaba wala qad aku Musa bil bayyinati ai wancan abin da kun kai kun yi shi kuma annabi Musa ya zo muku da dalilai daga Allah da hujoji bil mu'jizati da abubuwan da sunka sunka sunka keta al'ada kamar mai kala sa kamar sanda zira'i goma sha ne a wanta da ita da annabi Musa tsawon su dai ya zo muku da sanda shi annabin Allah Musa walayad ya zo muku da hannu mai awakan do ufalkil bahar kuma ya keta kogi Fir'auna ya zo da shi da mutanen sun gabe su yi da zakuwa ya ga kogi buɗe annabi Musa ya ta ce ah lallai gulbi ya san maya san taho ce gulbi tsoro na ya kai sai kandama ashe bone na faɗa shaka ta'ala hadhihi al Allah ya gargado na ayoyi li ibdali qawlin don bata magana su numinu bima unzila alaina ba ka kuka ce ba ƙarya su kai wa bihu da farkarwa ala anna dariqatahu bisa ga cewa hanyar su ma'ar rasuli tare da manzo Musa hiya dariqatu asulaya yace hanyar kakannin su Musa. Ke na ma'ar rasuli tare da manzon Allah nan nan ma'a Musa tare da Musa lani takararin takararil an zo da wannan ba takarari da aka kissa ba hanyar da suka bi da manzon Allah to kakannin haka sun tabi da annabi Musa wal qad ja'akum Musa bil bayyinati su ana aka magana da su na zamanin manzon Allah suna anai musa goma ashe abin da aka so a gwada musu hanyar da kuke tare da annabi Muhammadu yana hudi kuna musu kakannin ku aka sun ka zauna da Musa bayan haka sun matakasumul ijila sannan kun karki ɗansa ilaha abin bauta min ba'adihi bayan ta yi annabi Musa ba da zahabihi ila ɗuli bayan annabi Musa ya ta zuwa ga ɗuri au ba da maji'i Musa ko ku banza ku annabi Musa da manzanta kai tabi'a a kun kai haka da kun kai ga manzon Allah wa antum zalimuna ku kuna ba zalunci bi hazihi da riko da abin bauta shi danka idza al-mar'u lam yukhlaq sahidun min al-azal وقد هاب من wa وهاب المؤمن wa musa allazi rabbahu jibrilu kahiru wa musa allazi rabbahu fir'auna mursalu dan adam in Allah bai halice shi mai arziki ba wallahi ko cikin tandun mai aka zayyana ta bai da matsi ga wanda mala'ika jibrilu da ya reda ga shi kahin azumi ga Musa wanda Fir'auna ya rena gashi Allah ya aiko manzon Allah idan lam ne lam kula. سيد من الأزل وقد هاب من ربا وهاب المؤمن الله سوقك وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا wato kullun idan mutum ya imani da wani abu sai ka ga aiki ne shi shi ka taya kai ne yanzu ku dubi najeriya da ya zan bayan waɗancan nagari sun tahi nagari sun biyo kuma nagari na nan amma da ya zan an samu wani rinjaye ga waɗanda ba mu ba sun ka rinjaye mu to ku duba abin da an kai ga ofisoshin shugabanninmu su abin da sun ka ɗauka haka duniya ka tafiya yanzu in eh da ka ce ofisin shugaba kana ganin an sa hoton wanda a shugaba don ni don abin da sun kai su suna ganin sai haka don haka sun koya musu ka ambata wa iz ahzna misaqakum lokacin da muka riƙe alƙawalin ku alal amal bisa ga aiki ma fi da abin da a cikin a taura wa qarrafa ana mun daga wato mun daga a tura duci ko ukun saman ku aljabala duci hinan tanatu lokacin da kuma kini kabula ya ta liya yaqul alaikum do a kado shi gare ku an ce mai hudu sai yake son hakiya duk wa'azin da aka yi an kai son hakiya sai an daga duci an kai musu inuwa da shi lafi inda suke ko ku riga ku yi aiki ko ku aka ku dutsen gado ya lwace ku akwati sai sun kai sajada gehen goshi suna kallon dutse suka ci sun rika to don haka su in ba ganin sun kai aga bulala rike ba ana kallon ka kai aiki ba fi to irin wannan kokoya sai aka ga awa an ka sa hoton ni wanda aka ofis na kallon su shi aiki eh to ko koya ta wallahi ko ko ko mulaƙi ku jitti da ƙari dole sai sun kace zuwa aiki ku zuma a sai naku ko ba shi na ba ku riƙe abin da mun ka ba ku duk wutan da ƙarfi bi jaddin wasu hadin wasu ma'ukuji ma tumaru da bihi sama a ƙabulin Abin da aka umarnin ku da shi ji na karba ba ji mun ji ba qalu sami'na qawlaka bil azan suka ce mun ji magana ka da kunnuwa wa asayna musa ba mu amarka umarnin ka bil qulubi zukata kai mai hudi bai da kyau Kuma ce za mu yi bayani, amma wala cikin zuciya mu bai da ba to bi ana lilin ushurbu an garwayar da al'ijil son ɗansa fi da cikin zukatansu khalada hubbahu so ne ya garwayi qulubun zukatansu kama ya khalid sharab kama yadda mutum sha ruwa sun ka shiga ciki ne ba su da hanjinsa haka ne wani wa risakhat surata wufi qulubin kuma sura dan dangwalin nan ta rufu cikin zukatansu li farqi domin faifayewar wani bihi lullube wa zuciyarsa da shi dan makulin zuciyarsa ya lullube da shi kama ya ta dakhalu sau sauba kamar yadda rini ke shiga sutura wa sharabu a amaq albadan kamar yadda abin sha yake shiga tsakiyar durhin jikin dan adam wa fi qulubin bayanun li makalil sharabi ka qawlihi inna ma yakuluna fi budunihim nara kamar yadda Allah ya ambata kan ga magana marayu an garwaya son ɗansa ga zukatansu bi kubrin don kayarcinsu bi sababin yi wa zalika la'annahum kanu don sun zama mujassamatan abin jikantawa au halawiyyatin ko kuma ya zama kurokurwa kurwa walam yarau jasaman a ajaba minu ba su taɓa ganin jiki wanda ke shi kyawu ba wata makana fi ƙulubin ma ka wallahu samiri sai zai ya cikin bukatar su abin samiri ya kawata musu kullahum bi sama ya amurkum bihi imanikum ka ce gare su ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tir bi sa tir ma shay'an ya murkum bihi imanukum abinda imanukum ke umurni da shiya bi taurata da a taura na ibaratul ijil bauta maɗansa. in kuntum mu'minina in kun zan masu imani ma bi hada ita kama za amtan kamar da kuka ce alma'ana ma'ana lastum bi mu'minina ƙarya kuka ba dun mu'mina kuke ba li'anna al imana domin imani la ya'ruru bi ibaratul ijil ko yana yi bai wani bauta madansa wal muradu amma abin nuhi na uwayensu ai baka zalika antum lastum bi mu'minina haka nan ku ba mu'mine bane bi tawra wa qad kazzabtum amru ku kai ta ne muhammad wal iman biha la ya'murukum bi takzibi iman da tawra bai umarnu ku da kai ta ne muhammad wa idafatul amri ila al imani istihza'un bihim jankina kai musu qul قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين to duk abin da aka yi da ɓannar da sun kai da komi da sun kai sai sun gada sun suka ce a ah, ai komi za a yi mukan a yi in dai aljanna ta muɗe adda in ka ji mutum na cewa ɗan aljanna na da duniya to ɗan wuta in ba wanda manzon Allah ya shiri cewa ɗan aljanna na ba Ƙul ka ce lahum gare su in kanan lakum darul akhiratu to gidan ƙarshe wani na shi wanda ake yabawa ba aljanna ba to idan gidan ƙarshe na lahira ku na ai aljanna to aljanna inda Allah ya gun Allah khalisatan tsinsa khalisa khasatan biku babu wani ciki da ku kama qultum kamar da kun kace sun ce la yadkhulu aljannata illa man kana huda awo lam yadkhulu aljannata illa man kana hudan ha ku cewa wa nasara lan yadkhul aljannata illa man kana hudan sun ce kai babu wanda ka shiga aljanna sai hude. kowa aikin banza na yake in ba hude na ba maga ta magana hudiya aure sara lan yadkhulu aljannata illa man kana nasara su au sun ka ce kai ba mai shiga aljanna sai ba nasari ku ya ƙarya suke wadda magana sun yi munazara kanta kowane sun ƙahure dan aljanna na guda ku dan wutana kuna ji magana gane kyau mushrikan larabawa sun da ke tumumi muka jara a haka ce ga ata ana buki shiga aljanna yaya sun ka ce ya ce ba mai shiga aljanna sai shi sai aka ce ba nasara shi ma ce ba mai shiga aljanna sai shi sun ka ce to mu da ka bauta mu ka sai mu kyale mu zauna zaman banza kwalin banza muna bujira mu mutu mu shiga wuta su ma sai sun kai jiki suka ce kai a saurara an ka ce lahiya sun ka ce lahiya da kullum jannata likulli zibi ne mun gane laye <laughs> da dakhala duk wanda ka addini bai shiga aljanna sai wa sai mai wata banza Allah likulli zibi laysu ala shay duk wani mai addini ba kowa na ba inda Allah wa kowa mai zama kacce wando jama'a kenan an gane dai son rai shi kowa na yi ko to suna sun ka ce kul in kana lakum darul akhirati inda Allah ya khalisa min dunin nasu banda sauran mutane kama za amsa kamar da kun ka ce ah to ai ga magana ga takara ku tau kwatan manna wal mota ku yi gurin mutuwa don ni in kuntum sadiqin in dai gaskiya ku yi kaulikun cikin zancen ku li anna man ya'lamu anna aljannata ma'awahu domin ɗabi'a imani jama'a ku dubi yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana yaƙi ana jihadi in manzon Allah yayi wa'azi yayi wa'azi ya hudu bai hudu bai hudu bai ya gode ga aljanna kusa to wani abinci ma na gaba na sai shiyar sai ya fada ko da aka ahama wannan bawan Allah shi ma ya shahada to don haka ashe kenan li'anna man ya'lamu anna al-jannata ya fili ilaiha duk wanda ya san aljanna amma kuma sai yana da gizo a gare ta in ka san aljanna kai ni haka duniya wala ta sabila ilaiha ba hanyar shiga aljanna ko illa al sai mutuwa to ku mutu don ku shiga aljanna ko su shaka nan ba to ku ke ku shiga aljanna wanda abin da kaka gani ita ɗaita Allah ya ce walan أيديهم walai ya tamannahu abadan in dai mutuwa ta ba su burin ta har abada ma mata matuƙa sun rayu don mi bi ma kaddama aidihin suna gudun su mutu don sun san su yi mugu aiki mugu aiki ya gabata min ba nari abin abinda ke sa su shiga wuta wa haza muji za mu'jizati wannan yana daga cikin mahi bayanan mu'ujiza ala sirqin rasuli bisa gaskiyar manzon Allah li'annahu ikhbarun bi gaibi don wannan ba labari na da gaibi kuma ba ƙur'ani ya ce fatamanna wa tamanna wal mauta ba in kuntum sadiqina tsakanin su an ka wada tsakiye taran tara amma walan yatamanna a hadin al-yahudi al-mauta har annabi Muhammad ya koma ga Allah har sabai sun koma ga Allah babu wani bahude da ya gurin mutuwa don ya sai iske aljanna da ce ta haita to mutum ka ina da kaya ahira wani da kaya ne ko ba hakan na ba to sun zama kayan suna ƙarya ne ta ruwaya anna nabi sallallahu alaihi wasallama anna yahuda cewa hudiyawa law tamanna wal sun fi gur mutuwa la gussa kullun biriqihi wallahi da guda ya taho ya ce ni in mutu cikin aljanna wallahi da nan mai lokaci kowa sai ya mutu kuma sun sani wala ma baki ala ar yahudi illa mata wallahi inda aka samu guda ya guri mutuwa duk mudiyawa da mu huta da duka kai Allah eh guda don Allah a samu guda shi guri mutuwa tun da sun ci tafsa a dai kake bi a huta za su yi sai mallan wallahu alimun bi zalimina Allah yana sane da azalumai wa jazihin da lahum wa tambiya ala annahum zalimuna misa an kace azalumai na bidira'i bidira'i saboda su riganta su saba rigat ma laysa lahum wanda ba ta so ba wa nabihi da kuma kore wannan rigat an gairi ba bidda'i ba بالذراع نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف to kuma su yahuduwa wala tajidannahum kana samu sulamul qasam wallahi rasa nasi alal hayati ko ala hayatin ko sun yi kowa kwaɗayin rayuwa mutu ɗawula mai doguwa ba bahude ya haifin shi na su sakai hashe mutu wa aharasa sun yi kwaɗayi min allazina asharaku daga waɗannan da sun kai shirki almunkiri ne lil ba'asi alaiha masu musun tashin alkiyama li ilmihim bi anna masirahum don sun zama ko masu annahu dunal mushriki na koma bayan mushrikai li inkarihim lahu don suna musu wutar ba su ba su da tashin alkiyama ba yahudu sun san ana tashin alkiyama sun san ana hisabi sun san akwai wuta akwai aljanna don haka ba su san mutu maza don san mutu sun kai amma suna dodon bango da duniya mu a aljanna kun gane magana ga amma su mushrikai abin sun ka dauka babu aljanna babu wuta daga duniya sai ka duna don haka shi yasa Allah ya ce wala ta a ahrasan nasi ala hayatin wa min Na sharaku don su gai ba ko da a mutu ko ka shi in ba wannan ba gani wani ya kumu ya fada mutuwa bai sani ba bai da labari har kawo ga bai da labarinta yawon ahaduhum ɗayan su na guri ya tamanna law amin da dai ana rayar da shi alfa sanatin shekara dubu bayanin da ziyarta hirsin bayanin na ƙari kwaɗayinsu su da zancensa shi ubangiji a harasan na ku ba ka Allah ce ba a harasan nasi ala hayati af'alu sabli أضيف إلى جملة وهو بعضها ولذا لم يحتج إلى ذكري don haka abu bukatu ba zuwa ga ambaton min nahawa zai nasi don haka abu bukatu ambaton zaidu afdalun nasi ne mahicin mutane bihi la afdalun min ihwatihi baka ce yan wane ba walau mazdariya bi ma'ana an wa hiya wasilatu ha fi ita lau wallahu basirun Allah mai gani na bima ya amalu na bi ta'i lil jumhuri wa ta'i ko bil ya'i lil jumhuri wa ta'i li yaquba wa jazihim Allah na saka musu wa asalu sana sanautu ko ko na kalaka eh. aha ni ga ni ma ban ji dadin alba eh. ina yake walau mazdariya bi ma'ana an wahi wasu lita fi tawil al mazdari maf'ul yawaddu wa ma huwa ai ahaduhum dan su bai zama domin zahabi abin nisantawa ba mubidi abin nisantawa ba min al azab daga azaba annar wuta an yu'ammar ko an rayar da shi fa'ilu muzahadihi ai ta'mirahu wallahu basirun Allah mai gani na bima ya'maluna bil ya'i lil jumhur wa ta'il yaquba ko jazihin wa sanatu asalin sana da aka ce sanatu sanautu sanautu au sanahatu shi asalinta walamma sa'ala ibnu suriya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da dan suriya ya tambaye manzon Allah au umaru ko tambaye sayyida umaru shin amma ya tibil wahayi ya manzon Allah wa ka kawo wahayi daga Allah ko ya tambaye sai na Umar wa aka wahayi daga Allah min al malaikati fa sai ce Jibril faqala sai ce kas huwa aduna <laughs> yace za a taya ba da mu boko wa aka wahayi yace Jibril yace an samu cikar ni yace ba da mu ba domin Jibril aduna maki muna ya fi na bil azabi shi ka zo mana da azaba walau kana mika'il da mika'il na al'amana da mun imani don mi li'annahu yati bil hasab yana zakuwa da tsatsi wa salma da matsalar gyara amma jibril wanda aka sana da mutane suna halakar da mutane wallahi mu ga in shi da ana ta ba da mu ba nazala nan da mu kwana to ka bari ma karanta mukaddima Thank you.